Shirin yau da gobe kuke saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC a kan mitoci 25 da 31 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na jamhuriyar Nijar a VOA Africa kan mita 200.5 zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a jamhuriyar Nijar da suka hada da rediyo amfani da sarauniya da kuma niya A can kuma si kasar Ghana kuma za a iya kama mu ta Alfa Radio sannan za a iya jin yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Masu gabatarwa Amina Bahari Auna. Tare da ni, Zahra Aminu Fage. A duk ranar Litinin shirin yau da gobe na tattaunawa ne akan zamantakewa da mu'amala. A yau uku ga watan Afrilu na shekarar 2023 za mu yi magana ne akan al'adar bayar da kayan shan ruwa tsakanin samari da 'yan mata wato Ramadan basket. yake masu sauraron mu muna tafa da ƙarin bayani. A cikin shirin namu na yau wakilan sashen Hausa daga Najeriya, Ghana da Nijar sun tattauna da baki a zauren tattaunawar mu akan wannan batu. To masu sauraro sai ku kasa kunne don sauraron shirin yau da gobe. Masu sauraron mu za mu fara da zauren tattaunawar mu a jihar Kaduna tare da wakiliyar sashen Hausa Binta Ibrahim da bakin da ta gayyato mana waɗanda za su gabatar mana da kansu. Me sauraro baka mu da sake sada da ku a cikin zauren mu na yau da gobe. A yau muna tare ne da matasa matan aure da kuma 'yan mata wanda mu tattauna da su akan maganar da ya shafi azumi da kyautata a duk azumi an san cewa akwai dambarwar da yake tsakanin samari da 'yan mata na magana ramadan basket wato dan hasafin nan da maza suke kawo 'yan matansu domin buɗe baki a bana ma 'yan matan sun ƙara yin korafi da cewa wata fa canza zani ba yanda suka kekashe suka kuma tsoke aljihunsu bara akan maganan hasafin nan ma banan ma dai hakan abin take to ina tare da 'yan matan waɗanda za su ba mu nasu gudunmawan a game da me ke faruwa da kuma me ake ciki da kuma wani mataki za su dauka cikin 'yan matan na tare ne da aisha indiya nafisa yusuf da kuma aisha hamza wanda su ne za su tattauna akan me yasa mazan nan ne suka kara rike hannu kan al'amarin ramadan basket bara dai iwa haka haka na dinga rabon fada tsakanin samari da 'yan mata akan nuna cewa su ba za su yi 'yan matan su ma sun ce to babu kuma kunshin sallah babu kuma kwalliya Wai me ke faruwa ne tunda dai haka dai na ta rabon faɗan kuma bana ma an ce bata sake zani ba. Na ji ku a social media wato kafafen sada zumunta kuna ta bada wuta. Su su buga ku ku buga. Me ya sake ne a cikin al'amarin? <laughs> bana ma dai ba sa'a. <laughs> Kamar wanda ya mana waka wai Aisha ba Ramadan basket, na fisa ba Ramadan basket. <laughs> Kamar ya san da kuke da. Um, a wannan dai abu dai to. Hai. Kowa ya zagi a kasuwa. Ai ni dai saurayi na na dakatar da shi. don gaskiya ni ba zai yiwu ba tun kafin shigowar azumi cizon sauro sanyi ka zo kofar gidanmu amma kafta azumi ka dauke maka fa tun kafin azumi ya fara mu wani gane gani to me amfanin ka to wato dabara kenan wani to a'a ai yanzu mutuncin kara madan basket yasa ma yanzu maka kama maka daura maka ja maka koma mai mata wato sai mai mata a ah, mu yanzu ai sai mai mata aula akwai wani amfani ne ga shiga wato yin harka da shi mai mata din sosai kuwa aikin ga masu mata na farko shine kin gani yanzu su suna da mata a gida mm. kuma musamman suna ganin ka aiki eh, Eh, yarinya da ke dai ga kinan dai zaki dan ringa musu shagwaba da sauran abubuwa haka kina cewa kilin za ki ga an miƙo miki kina wani ma ba ma sai ki faɗa ku da ce turo akan nan mace kaza ya ishe ki zaki sai ya ramadan ya ishe ki wani ma ina ga miki wani mai matan ma ran da zai bada kayan ramadan basket zai hada miki da kayan kudin dinki a tabbaki da kudin saka dinki sun fi sakin hannu amma shi saurayi mm. wani ma in bai ganki Allah ba kwana biyu ce ba data in mm, to Allah ya hore ma kowa au to ba da ba Allah ya hore ina magana zaka ga abun armashi ba haɗin kai da taimakon juna kenan babu nafisa kina fa jin yadda ake yi ki dama abin da aka muku kina hada gori aka muku eh kwarai da gaske kin san ni nawa ma fa ko hmm. saurayin ina jin kusan kullun dai a cikin fada nake to wato ya dinga jin ki fada. eh kusan kullun gaskiya da kayi magana sai kiji ana gaya maka magana ba daidai ba da kin yi magana ko tambaya ne sai kiji ana gaya miki baka baka saboda me saboda na ce Ramadan basket ni na hawan mako ni yaudara ma yayi saboda eh yaudara saboda kin ga sai dai ya kira ya tambaye ni ya ce da mene kike ganin zan sai miki da Ramadan din nan abinda kika san kina ci da wanda baki ci na lissafo mishi nace ce ina son kaza ina son kaza ina son kaza ina hmm. son kaza kaman kannin abba kwarai kuwa hmm. daga cewa zan zo ban samu lokaci bane kin san hanyar Abuja ba kyau kin san kaza haka ƙarya da iri iri ce da network ya dauke maganan kenan to ni dai yanzu gaskiya na saki layin shi gaskiya maganar ramadan basket din nan zai iya sa wallahi mu rabu gaskiyan magana duk da dai ni na san magana babban magana amma dai san da wannan matakin da kuke so kuke son ku dauka kuwa kwarai kuwa umma ba su sani ba wallahi za su ci shiru shiru zai gaya musu. To ina ganin ita Aisha ya an kawo mata Ramadan basket din tana ga murmushi take abin ta. To bari mu gani. Ai gashi nan sai washe hakora take. To ni dai wannan murmushi da kuka ga ina yi to zan iya cewa ya kai ciki bai kai ciki ba. To ta ta kai ciki kenan. Eh to an kawo To muna miki muna ku dafa mata. Ku dafa mata. A'a ku tsaya ku ji mana. Da kawowa da rashin kawowa zan iya cewa da ɗaya saboda Nilo 'yan sachet ɗin nan ina jin ai bai ma kai rol ɗaya ba ban gane ba irin katin katin jaka irin katin katin jaka eh. irin kananan rol tun ne aka kawo bai ma kai rol daya ba kun san dai kwara goma ce a rol to ita ma madaran haka take to nilo kuma ai ba a zancen ta <laughs> sai yan mangwara dai irin katuwan dan dai kwara daya ba fa jibgejiya ba <laughs> na wannan samfuri ya kawo miki shiga irin yadda zai kawo miki jakun kuna kokoya sai kankanan na yawwa irin ɗan yankan nan sai ɗan abarba shi ma abarban ɗan ƙarami wato yanka ƙanana sai ayaba kwara uku dan ya oh, ce min kamar wai ko an ce mai ayaba yayi tsada ne irin dai ya dan sako ne irin kan a ce dai babu a cikin basket a cikin kwandon kenan dai hmm. ban ma gaya muku irin kwandon ba hmm. kun san irin basket din nan da ake dan zuba dankali eh. wannan kwanan dankali akan titi kwarai da gaske a ciki aka jero min kayan yar gata aka dan sako kankana eh kin ji kin tafi su kam to suga ke a suga ina ji bai suga fa bai fi gwangwani daya ba ina lefin sa ya karfin nasa kenan sai ayaba mm. kwara hudu an iya ci da ke in kun yi aure eh da alamu ai wannan ya nuna ya fi nasu fisa? to ai ba kuma san wani abu ba da ya gama jerawa sai ya dauki hoton wannan shi dustbin basket din da ya jero ina ba ramadan basket ba eh. ramadan basket ba ita ma haka kila burodi ki na fulani a ciki Hadda da biredi na na fulani ko a ina ma ya samo shi oho ko a wani mm. shago ya samo eh. oho dan ni rabar da ga wannan biredi ma eh. na manta dan an daina yayi eh, amarya da an <laughs> ya dauki hoton shi sai gashi fa ya posta a social media to yana ga ramadan ba ai yayi kokari ya yi namijin kokari a wannan lokacin masoyiya ta Aisha sai kawai naga ana ta repost hagin dinki kawai ana ta ana <laughs> ta yaki murna murna ne ni ba ma abin da ma ya fi bani takaici irin wannan postin da ya yi a social media posta wannan ba yanar gizo eh da ya kafa sada zumunta nan wato da ya miki wannan gwanin ta duk baki gani ba yanzu inda Nafisa ta samu haka ita da Aisha da masu ji daɗi ba gimbiya zan iya cewa gwara ma da su ba a kawo bane ba kwata kwata eh, ba a kawo bane yawa ba Ba ta musu suna ba dan ni ina ga wannan abin da ya bata suna ne kun ji rashin godiya nan naku fa shi ke ku fa da maza na gama lissafe lissafe Aisha har yanzu ba zai zo ba fa. Ni ga ka ya zo ake ki ku abin da na lissafa muku ba. ina ma da bi ake kin gani. Mu fa. Kamar wani abu da aka faɗa aka ce na samari musamman mu 'yan mata aka ce duk macen da bata sha wahala wurin shiga zuciyarka ba ai shiga a ba zai bata wahala ba. Kwarai da gaske. Hmm. wato kusan hanya eh hanya sai wani ce ai zuciya a jikin mutum yake amma a jihu a jikin kaya yake to ai kai kuma a jikin shi yake muka ce ai da hanya ne a jihu ai kaman daidai sai ta zuciya ake dan kasa daga nan ba sai kai kai kafa ka shige ba ranga mi ka sai a mi gari ga Allah kai cewa kana kauna ta ka zauna ka kashe ni da waya chatting video call amma dan abin hasafin nan daga an zo gurin abin duniya ka ware kuma ba ku sa wani abu ba lokacin da ko in ce shekaru kusan goma zuwa sha biyar da suka wuce mm. zaki ga saurayi idan zai zo gurin budurwa za ki ga ya dan zo mata da dan abin hasafi dan ko yar kaza ce haka mm. dan dai dan yogurt haka mm. dan abin marmari idan zai tafi wani za ki ga ce mata ga dubu biyu ko dubu biyar ki sa kati da ke eh suna yi amma mm. yanzu sai dai zo kashe ki da taɗi kawai ko wani ki da magana to ai soyayya ba na da ba ne eh, ki bana bisa wannan haka yake eh. sai kika saurayi ya zo ya dame ki da surutu wannan kaza can kaza gobe ya zo ko dan kazan nan kai dan kifin nan ma dai to amma da kun cika kwaɗayi a samarin yanzu akwai shi saurayin da ni dai a cikin yan mata za a iya samun saurayin da ya kai shekara da biyar da budurwa ko naira biyar bai taɓa bata ba kai ka kai wallahi suna nan to amma soyayya tana son kyauta bari ki ji kyautatawa ana daga cikin abin da ke siya zuciyar yan mata ai ba wai ka ringa ba mutum kuɗi ko wani abu hmm. akwai ko da akwai alamun da ai kyautatawa yau a cewa ne zo gidanku ya ɗauka ni ɗan sweet ya ba ki ya dan mai wasa ya dan mai kaza gobe ki ga yana cewa ina wa na kaza hmm. amma kana ka bani mata kana ganin ƙannena sun zo sun fito kofar gidanmu sun wuce ka ko ni ya faru da ni lokacin da samarin ta suke zuwa Tom ake ba mu mm. in ya zo Allah Allah muke so ya muke so muke muke na kirki ne a ko da ba ta sai shi eh. kulin nan da kuke eh. zuwa kuke waye da ba ta san shi ya ga ke to yanzu amma yanzu fa ba sa haka ba sa yi ke Aisha da kike cewa ma haka mm. ku a ku ƴan matan ba na ji kuna ah, koken cewa wai saurayi bai baki ramadan basket ba amma sai ki ji ya dame ki yaushe zai zo shan ruwa gidanku eh, ki duba ki gani wannan haka ya zai tafiya wata wata abin sha'awa kin mai da ni dan lele abin sha'awa matan kano kyawawa abin sha'awa yau ki shigo fara ta jama'a har yanzu dai ana tare ne da sashen hausa na murya amurka a cikin shirin yau da gobe bari mu je ga zauren tattaunawar mu a ghana tare da wakiliyar mu hawa abdulkarim young pioneer tare da bakin da ta gayyato mana Salamu alaikum suna na hawa Abdulkarim Yankwaniya a shirin mu na yau da gobe. Shin ya dace na mace ta karbi kayan azumi hannun namiji da muna tare da Hajiya Lami, Hajiya Mamata, sanan Hajiya Hafsa, sannan kuma da Hajiya Aisha. Duka za mu tattauna mu gani wani ra'ayi suke da shi kan wannan batu wanda ya jima yana ci mutane tuwo a kwarya. Salamu alaikum. Amin wa salam. Zan so san ra'ayinki shin ya dace mace ta karbi kayan azumi hannun namiji ta yi azumi da shi? Ya dace. mace ya dace namiji ya bata kayan azumi wani irin namiji ne namijin mijinta ko dai saurayinta saurayinta eh inda ya fito ya yi magana eh, ya kawo kudin gaisuwanta ya dace ya bata kayan azumi kefo ya kike ganin batun to eh hakikan kamar yadda ya ruwa na hajiya lami ta fadi ai in dai kaman gida an san da shi ya ko zo ya fito da kanshi kaman suna shirye-shiryen aure wanda yake kowa ai halan ne ya bata don ya kamata from wannan time inda ya zo ya yi kudin gaisuwa ya bata kudin abincin ta kudin sallah kudin kaza amma dai in dai saurayi ne kai aka saye mu da kanmu mun san kamar addinin musulunci bai dace da aka ba aha in dai saurayi ne wanda yake ba wani abu tsakanin su ba wani alaka gida ba san da zaman su ba bai yi daidai ya kamata me ta karbi kayan azumin nan ta yi azumi da shi ba ni dai a musulunce in dai mun tsaya kan haka bai dace ba amma malama aisha kina ganin hakan ya dace yariya budurwa ta karbi kayan azumi ko da namiji bai fito gida ba ta yi azumi da shi. ni ina ganin wanga lamari bai dace ba ya kamata ko menene ya kai wurin iyaye bai kamata ya ba kai tsaye duke ba yariyan ba don irin haka yawanci yaran maza na suna abin garu dan yaran matan nan daga kaya kadan kadan daga waje shi ga hayya ja ta kai ta inda bai kamata ba in dai kana son ɗiyan mutum ka san ba kai ka haife ta ba son ta kake da aure kamar yadda yan uwa na ya kamata ko me zaka bata ya zama ya fito haka kai wurin iyayen ya so a sa hannun ita wannan yariya amma kai tsaye ka ka sa hannunta daga waje ne na ganin bai dace ba malama hafsa menene ra'ayi To, salamu alaikum jama'a. A ra'ayina ni kuma gani nake bai dace ba. Saboda wani lokacin an ba daura aure ba, aika aika na iya faruwa. da zaran sun kawo wannan sai su fara jan ra'ayin 'ya'ya matan wasu suna fita da ita ai na riga na ba da kudin gaisuwa kin ga ire-iren irin waɗannan abubuwa ta zo tana karban abu hannunsa ni dai ra'ayina bai dace ba da dai ta in dai tsakani da Allah yana son ta iyaye sun sani ya kai wa iyayen ko ya tura iyayensa ga abin da na ba wannan yarinya saboda ni da ita ai mana baiko ko kuma an ɗaura mana aure tun da bata tare ba da yake ga kuɗin abinci da wani abu dai na masarufi na azumi gashi na kawo ina gani da haka ya yi ina so in yi tambaya a kai amma idan namiji ya iya siya da budurwa waje ya neme ta kayan azumi ne ba zai iya bata ba eh ya tsaya da eh budurwa ne yana so yanzu shi ya kawo ne ai ba bayar wanda ya yi zai sa ta bi shi ba ko na a'a ya bayan ne ai toshiya ne hisa ni dai na ra'ayi ta karbi ya dace samari ya ba wa budurwarsa kuɗin azumi ko kayan azumi ko ya sai kayayyaki haka ya kai mata da niyyar cewa ya ba ta ne kyauta ta dauki ta yi azumi da shi za mu ji duk ta bakin su mu ji yadda wannan abin zai kasance zan fara da Mista kama assalamu alaikum wa alaikum salam kana ganin hakan ya dace a kasar ghana mu ta mu daban ne da wasu kasashe eh a in ka duba a shari'ance dai wannan in ka nemi mace na farko za ka yi zance kuna tare in ya wai a zo a zamna dole za ku ci amfanin juna shi yasa za ka bata kamar inda dai a ce ko ba cikin azumi ma ba kana bayarwa dole ya kamata in azumi ma at least ta tambaye ka dole ka bata ko da baka aure ta ba a ko da baka aure ta to ai ka nemi ta da niyya aure ne dole ka bata malam abud ko da baka aure ta ba dole ne ka bata kudin abinci da ka bata kayan azumi muna yanda aka shiga azumin nan a nawa ra'ayi dai da ko kuma abin da na sani kadan a musulunce bai dace ba saboda malumma sun bar mun san da zama idan kayan niyan ta tun da ba yi auren ba ba ta zamo wato matanka ba a shi an daura aure in dai an daura ma ne nisa to wannan akwai hanya da zaka bata amma in dai ba matuka ba wali ba wali ba wakili ba shaidu so wannan a musulunci bai dace ba kuma so malama zance da kake zuwa wurin fa lokacin da kake zuwa zance wannan kuma fa eh wannan zance lokacin da kake zuwa fira ne ko ba haka ba fira kuma da kake zuwa kana yi da ita kana son ka sa ka sa mata wani kwadai ne cikin ka ko ba haka ba yasa wannan nan bai hana a ce ka sa ka ba ka mika mata wani abu amma a ce ka dunkula shi wai ta yi azumi da shi wannan a musulunci dai bai dace ba a ka dunkula kudi haka ka ba wa mace ta yi azumi da shi eh a ce ka dunkula ka bata wai ta yi azumi wannan dai bai dace ba a musulunci wani hujja wani hujja kake da shi da zaka kafa ajiyawa maganar da mamud ke yi musulunci na tafiya da gargajiya ne kuma a gargajiyance in kika duba wayansu kabilu kabilun mu kamar yanzu haka ma Najeriya ma da musuluncin suke da karfi ma Najeriya kana zuwa zance an san kaman kana zuwa zance kana bayarwa iyaye ma an baka dama har mace ma ina zuwa ina zuwa ina zuwa ina zuwa ina zuwa sai kin gani a musulunce in je ba wai sata za ka yi ka sata wannan yariyan ko karya za ka mata ba dole ne in je ka fito gida an san da zama at least azumi ma ka dan taimaka mata ka bata wani eh. dole shams kana ra'ayi da kamal inda ya zama dole hmm. ne ba ka ce gida ka je ka gan yariyan nan ka gan umanta da babanta sun san ka da zuwan aure ba dai zuwan dai a dai zamna dai a bar juna ba mun zo mu yi aure ne ya zama dole a kanka in tana nema abu ya ci maka samu mata in mm-hmm. mm, babaninta ko manta ba ta samu mata ba wannan ibada fa ke magana to inda zancen yake kenan ka dunkula kudi ko ka dunkula kayan kayan kayan shayi ka dunkula kayan shayi wai ka ba farka ah, ko budurwa wanda kai niyya ko kana da niyyan aurenta ko ba ka da ma da niyyan aurenta Allahu alam ka dunkula dai aure zaka bayi wai don azumi yau zaka aure ta yau ka nemi zaka aure ta ina zuwa ina tambayan ka yau yau ka ina zuwa zaka nemi mace ka aure ta yau ba ina zuwa yau ka ga mace kai da kanka yau mace ka neme ta yau ka ce ka aure ta ta ce kai makarci ne ba ka bai yiwuwa to yanzu ba bai yiwuwa wannan ka nemi mace kuna nan tare ba ku ci amfanin juna amfanin juna ta wani fanni na gode amfanin juna ne ba ta batun wani zina ko wani ko abubuwa ba yau ga mace ba ta da shi batun ibada batun ibada yau to yau haramun ne kai sadaka dauke shi kamar sadaka wannan wannan bai zamo sadaka ka ba mace wannan bai zamo sadaka mamu da yayi bayani kan me yasa wannan bai zamo wannan bai zamo sadaka saboda niyan kan da kai zaka zaka batan nan baka yi shi da niyan sadaka ba niyan me kai niyan wai don budurwanka eh, shi bai zama bai zama zama sadaka nan ga dole je muka dan je ne wurin je ma almaji ma balle malum ma sun bar mun fahimci kaman idan ka nemi budurwa kana son ta me ya kamata ka yi ya kamata ka bar ubanninta a sani ko ba haka ba yanzu ubanninta sun sani ba su sani ba ka doki wannan dunkuli za ka je ka bata ba sani ba. Ni ubannin ta sun sani na fito gida. Amma ba daura aure ba ba wakili ba shaida. Na Kin fahimce ni babu wakili babu eh, wali babu shaidu na fito wannan fito nan ba daura aure ba ne na fito fitowa daban daura aure daban daura aure to ina zuwa yanzu sai iyayenta suka sanni da ita da iyayenta suka sanni da ita sun san in wani abu ya zo duka I'm responsible yau ni da ta muna yin wani abu tsakanin ni da Allah ne da abin ga ina zuwa ina zuwa idan ka yi wannan wannan abu kace zaka ka doki ka ba iyayenta na yi ra'ayi ta wannan fanni ko ta wannan wuri a ce kaman ka doki ka ba iyayenta amma hal ka dunkula shi da niyan ka bata ta wai ta yi azumi wannan haramu ne bai dace ba sha'awa kin mai da ni dan lele abin sha'awa matan Kano kyawawa abin sha'awa yau ki shigo fara ta shirin namu za mu je ga zauren tattaunawar jihar Nijar tare da wakiliyar mutamar Abari da bakin da ta gayyato mana. Wata al'ada da ake da ita a sassa daban-daban na jamhuriyar Nijar a daidai wani lokaci na azumi yawancin samari na kaiwa 'yan matansu sukarin azumi inda ake hada dabdala da ya kumshi sukari kwai madara lemun kwalba ko jus shinkafa taliya indomi kifin gwangwani tarkace dai kala daban-daban za a kai su ne gidan su budurwa ko kuma zawara yayin da ita kuma wadda aka kaiwa wannan abin arziki za ta mai da martani inda za ta hada gato wato kek da yagwat da cancan ta kai gidan su wannan saurayi ko bazawari na hira da wasu 'yan mata da aka kawo wa wannan sukari na azumi Suna na firdausa to malama firdausi an kawo miki eh, kayan azumi an kawo sar mai yi na. da ne aka kawo lemu da sukari da madara da shadda kaziya uku da kwai kaziya biyu mm. da sukari kaziya uku da shadda gizina to kamar eh, wannan shadda kayan sallah ne koko kayan sallah a gaba kayan sallah a gaba wannan kawai haɗo su ne aka a cikin kayan sukari to dama an taɓa kayan ko wannan shine karo na farko shine na wari shine na wari to shi wannan sauran na kun daɗe da shi shekarar mu uku ras uku kenan shine zai ɗauke ki ko a shi zai hufa da ki Allah a to shine zai hufa da ki eh. kenan dai kin rike alƙawari ko a shi ma ya rike tun da na rike kadai ce kuma ya kawo ma Eh. kin tabbata eh hmm? me yasa kika ce menene hujjar ki na kin tabbata ke kadai ce kama ni dai na san baya bakariya kuma ya ce ni ɗaya kama kenan na riƙe ya bana shi ma ya riƙe baya kai ma ba wata bani gidan uwayen ki ya kawo eh. hmm? gidan uwaye na ya kawo eh. to yanzu kuma menene ke kuma zaki kira ma wannan kyauta da ya miki ina yin shirin da ya miya gato in kai shi ma gidan uwaye kek kenan ko mm, kek zaki mishi mm. hmm. kamar ke ma mai yawa ne zaki duba na a zo a gani zaki kyak ɗin. Mm. Mm? eh kwarai sosai ma kuma ina ne zaki kai gidan mamman shi gidan iyayen shi mm. yanzu kenan kawai sai zancen aure a yi zancen aure ya miki zancen auren ya miki alkawarin mamma ta yake shirya ta yi magana da babana kawai a hoto a yi shi tabbata yanzu kenan kuma kayan sallah a gaba a gaba kayan sallah ɗaya da sati sunana maryam to maryam ko kin samu kayan azumi? Mm, an kawo kayan azumi. An kawo min sukari ɗan aure. An kawo min kaziyar lemu biyu. An kawo min kaziyar ƙwai biyu. An kawo min bawo shikawa. Wannan shi ne karo na farko da aka kawo miki wannan kayan azumin. Ka ba shi bane ba. Mm. Wannan na shekara uku ne ana kawo. Shekara uku ana kawo miki. Mm. Mutum guda ne yake kawo miki koko daban-daban. Mutum biyu ne. Samarin. A'a Maryam. Mutum biyu? yanzu shi to su biyun ne duka yanzu suka kawo miki su biyu duka sun ka duka sun kawo to shi gudan me ya kawo shi gudan ya kawo lemu da sukari na oika zai da shadda gizina to uwata maryam yanzu kin ce mutum biyu to kuma yaya ne a ciki wa za ki aura na aure ne su ko koko samari ne dai shaka tafi na aure ne kuma duka yana su duka kina so mm. kin taba ganin mace ta aure miji biyu a ni dai za a arma mun daga ciki to wanne ne yanzu za kike ganin za ki aura a ciki wanda Allah ya sa rabu na ne kin ce hadda shadda to kuma shikenan eh, kayan sallah ne ko ko kayan sallah na tafi a wannan ado ne na ciki a gaba za ka kayan sallah yana baya kuma su biyu duka za su kayan sallah yi eh, mana to ke kuma yanzu za zaki musu zan musu tuwon kai gidan uwa uwayensu cincin mm. Mm, kowanne kowanne amma za ki kashe kuɗi ke ma ko mutum biyu? Ni eh mana a kashe musu kuɗi tun da su ma sun kashe. Suna na Farida. Ko malama Farida ko kin samu kayan azumi? A wallahi na samu. To dani dani. An kawo ni lemu bigi guda hudu da kaziyan kwai guda biyu da wanga madara lakista guda biyu da wanga mayonnaise guda daya. Wane ne ya kawo miki saurayi? Saurayi na kawo shi ɗaya ne ya kawo miki koko shi ɗaya ne kuma shi ɗaya ke so shi kaɗai ne gare ki eh shi ɗaya ke so to dama an taba an saba kawo miki irin wannan kayan sallah a lokacin azumi eh ana kawo wannan kari na biyu ne bara ma an kami ne to shi wannan shi ne ya kawo miki koko wani ne ya kawo a'a ka na bara shi ya rasu ma wanga wani ne mm, da sabo ne akwai alkawari a tsakanin akwai alkawari tun da sun yi ma da su baba na haka kamar dai lokacin ne haka ake jira ko eh. to kuma yanzu ke menene zaki mishi ni ko ina son gini gato in kai mishi da direba eh in kai gidansu tunda ni ma gidan ya kawo awa yanki zaki ba su kai ko ke ka kuma ta ta da sai in kai ko in kuma ba ta rabu ko da kan wata ma ko kuma ka wata gawata sai a ba su su kai eh in ba su kai to kuma kayan sallah a gaba ko kayan sallah a gabe yi mini ko eh mun yi magana da shi mm. ya ce wanga ko shadda ma zai siya mu ko kuma ko abin da nake so ko ban kuɗin ce ko da abin da suka yi kawai yayi na Jamila to Jamila ko an kawo miki kayan azumi eh an kawo miki kayan azumi da me aka kawo miki kaziyan kwai hudu kaziyan lemu hudu da kaji da indomi da shinkafa buhu guda wane ne ya kawo miki saurayi na saurayi niki ne ya kawo miki mm. to shi wannan eh, shine karo na farko da aka kama ko da ma kin saba duk azumi ana kama duk wani azumi sai an kawo mini kuma shi wannan saurayin ne ke kama ki eh ne yake kawuwa. kun dade da shi ne shekara kuna mun kusa shekara biyu haka hmm, ne yake kawo shi ne yake kawo mini yo yanzu wannan da ya kawo miki yana nihin kamar shi ne zai yi wufu da ke eh haka nan ne hmm? eh ina eh, aure shi kin yi alkawari na yi alkawari kamar eh, iyayenki sun san da shi sun san da shi hmm. duka sun san da shi lokaci ne ko ake jira to kamar yanzu ke kuma mine ne za ki ma wannan sauran ke ma dan ki nuna jin daɗin ki wannan kokari da ya miki zan mushi haka kayan sallah kamar menene zan mushi gato in mushi yawur su ne zan musu zaki mushi kek da yagwa eh hmm. kuma kai mishi ne zaki ko kwa eh zan ba kanuna suka yi mishi kulle abin sha'awa kin mai da ni dan lele abin sha'awa matan Kano kyawawa abin sha'awa yau ki shigo fara ta masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci. A madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman ma abokiyar aiki na da tattaya na gabatarwa Amina Bahara Auna. Da wadda ta daidaita mana sauti kuma ta haɗa shirin baki ɗayan sa wato Julie Lagos Gresham da dukkanin abokan aiki da suka ba da gudummawa a cikin wannan shirin. Ni Zahra Aminu Fage daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku, ku huta lafiya. man.